اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوتقط جوة أكو وتبجيء الأول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don sarkin sunayensa. Alaikun salam. karanta walau tara itu saja mai kallo amma na gana ya rasulullah shine farko umarni kare shi kowa da kowa da ka ga lokacin da ka firgita da ka ga tashin hankali tun da kashe ba ka taɓa ganin tashin hankali ba sai ran da ka filin alkyama an firgita ran nan za ka ce mun akwai tashin hankali amma ko ba mai tsira ta kaga yanzu nan aka faɗo mana wuro kaga aka yi haka aka yi haka ba san yi wanda zai fito ba ko namiji ko mace ko mene ne wanda ba kai zamanin ta ga ya sha cikin kewayewa da aka yi da harbi harbi da mene ne za ga wani ya sha to amma a filin alkiyama ba mai sha cikin jama'an to wannan in ka tsaya kai tadabburin su haka ka duba ba mai sha ka auna wannan ka auna wannan yanzu ka dubi kasuwa yaushe za ka ce ka kashe mutanen kasuwa gaba ɗaya kewaye su kai kafa wuta mana wasu ya fi sha amma a filin alkiyama ba mai sha babu wanda zai tsallake ko mahausa zalla ba mai tsallakewa to ina za ka ga hausawa ne mai muka ɗauki na hausa kai ne da kaji guda uku ko guda biyar in ka kulle ƙofa za ka kama kayan ka wane ne mai sha babu hmm? mai sha ka kawo su kafin guda uku ne guda biyar ne in ka kama ma sai ka kirga sun cika duka to kan Allah san adadin to da kana ya aka fara kamawa kuma ka sanin sa ba irin namu ba sanin ma'aikatan sa ba irin namu ba ba mai sha don dole za a za a gwada gudun duk inda ka kalla jahannama ce ko kai zo mai makanin gari shi kan akwai labari kake so ai maka babban bebi layi yomi na jin musulun ya huta kullum ga jin iya inda abin inda rikicin yake saboda da mutum mace lokaci da sai da kan da taki mun suna da yawa Ba a iya ba kaman karatu ne ba za a bi dalla dalla inda ka biya gagara inda can ne da masu baka tambaya na nan wa qalu amanna bihi da eh, shi ne aina eh, na biyu ma wurin ne wa kalu kaman na bihi ta ci duka kowa ya sallama mun yi imani da mun yi imani ba kai mamaki ba duk an nan duk marasa kunyan nan wanda zai ke masa ce kai ga Allah ba ruwan sama ga yadda yake aukuwa dabbobi ga yadda suke halittuwa dan adam ga yadda ya halittu waya ya taimaka wani Allah to a lokacin da zai gaskiya ne gaskiya ne da mu da musulmai da kafiran musulmai su waya na gaba ki sun yi Allah la taurin kai ne hasada ya saba za su biya da yau ba. amma wa'in san philosopher Allah ke ne amma lokacin za ka iske wa'annan marasa kunya wanda musamman wa'anda suka je suka yi karo da su idan mutum ya fito ita maka gaba da gaba ko tsofaffi ba ku ga irin wannan ba tunda ko ana muku maganan wani ya cika ba mamaki kuke ita za ka zama kwan mai tuyan kwasai ka ce ba Allah ka ji ta ta so kawai ranar na Allah ya rike ta wai menene ina ga da buya ta sai mata da kwasan askare za su tsakwata ce arnin banza da bakin mutane za su iya dukan shi da shi su ba su san ana abin ya gama an gama da 'ya'yansu an gama da 'ya'yan daga firamare ake nuna musu wannan za su sakandare za su je jami'a wannan ga yadda kyau wannan ana maganan ilimi ne ba mana ana maganan addini ba mana mai addini zai rika addininsa yanzu muna maganan ilimi ka ji wai wannan shi da ilimi wani an shayar da shi ya sha wani kwanar ba su da ma mai ake da shi da abun yana da kan kama da wahala a gama tanke tanke a gama tanke tanke a ka tayi busar da shi da bai da foundation sami wa'annan su ne wa'anda duk da za ka maka yanzu yaushe za ka muke mun yi imani yanzu mun yi imani mu da mata mun yi imani har an ranga da cikin mu sun sani ana wata bumaguja ta ce ba ki san Allah ba da kin san Allah ga ta ce na san Allah ina da gita bayan gidan mu da kullum takan ji Allahu akbar Allahu akbar ko sun gana kai an zo da tsaki ba ma buji akwai wayo akwai fasaha kan mata banza aka ce musulunta ce shi bai musulunta musulunta ba shi da mai nan musulunci menene in ana kiran sallah ana kiran sunan su ba ana ce ashhadu anna muhammadu ashhadu annan muhammadu ba su ne annan muhammadu bai san ma'anan ba bai san kuma bai je je zai ce annan muhammadu zai suka ɗauka annan muhammadu ai kaga ba imani ne ba su ba ba su wanda zai zauna ya dake wai sai ya gamsar da ku ba Allah wanda je a gidan rediyo ana fafada malam shi yan kaɗan ne mu mutane sun yi da wannan labarin ƙwaro amanna yanzu yanzu za ku ce kun yi imani iya rayuwar ka kuna sauki addini Allah ko wancan annan mai cewa mai cewa wani makarantar su wanda na ce shi wallan ba don baban shi ba da bai sallah ba shi ba fa yana sallah don Allah ne ba baban shi nan yace ya daina sallah zai masa kaza kaza kaza karshen shi ke faɗi zai mutu to kai ya mutu zai cigaba da sallah nan da ya mutu in ya mutu ya ya bar sallah amma shi ba yana sallah ne ba don wai Allah ne ina sallah ne kawai ikut gani ba a ɓoye ba fa gaba da ku iya, ko iyaye ba za ku ji wannan ba tsofaffi ba za ku ji wannan ba sai dai ƴaƴayen ku masu shige shige su kuma agalabiya su ga alallu ne ba su ma iya rikowa su kawo gidan Jafa fa da ake faɗi a wurin nan ba ka ga kabiru da yana da rai rai za mu ce yana da rai gaba da kabiru mai turare suka je suka fara suka fara faka diploma ne a daidai ya zo su jahilai sai su ce wai annabi adamu ne uban mutane ya ta yi annabi adamu ya zama uban mutane in ka ce shi ne uban mutane suka kawo masa aya musulmi ne fa lakcara ne kuma ta islamiyya ya karanta ya in ba hauka ya ba a kace annabi muhammadu shi ne uban mutane ba zan na tambaya ya kai aka samu indiyawa annabi adam kai shi yahuwa annabi adam ya kai ka samu indiyawa ya kai na suka zama ya aika wancan kaza zama kaza ya kawo masa aya ya burkuce ya kare ta aya ya kare ta kaza ya yi menene cin abu shi ne da dawo gida jikinsa lakam ya ce malam magana da kake faɗi yau mun sadu da yi. kaji kaji kaji kaji kaji sai na ɗauko tushe littafin da suke gajiyar sai na ce ungo ga inda suke ga asalin mutum ga biri ga wane ne ga yadda ya zama kaza ga yadda ya zama kaza duk ga hotunan na karya sun zazzana su da ba shi ya zo wani ce ga shi ga shi sannan kuma ga yadda gaskiya ta ga irin raddin da aka yi musu ga irin yadda aka yi da ɗauki littafin ya je sai malam maganan mu na jiya yace kai wawa ne kida kuma ne ba za ka gane ba ka tafi ka cigaba da watan kabiru ne kira da shi kai kida kuma ne dan kada koran da za ka gane ka tafi ka cigaba da haukan ka to kaga wa'annan mutane ran nan za ka ji sun imani qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush min makani ina suke da me yake da su at-tanawush har har ina za su samu da wai ta ina wani harkar za ta kullo masa su kama nan su kama nan ai shine tanawush ba ka an samu munawasha kaman garunduna garunduna kama akan fa ko kaza kaza ana ko kaza kaza to ai kaza kaza a ah, to ai ba ku shi ba kaza kaza kaza ai dan a fara yan harbe harbe to shi kira wannan su janye wannan su janye shine tanawus in makani yau ce za su yanzu an faro a tun daga duniya kuma za ku zo za ku rama wannan maganin ke ya ma tanawushi zai zo mun yi imani ba mu imani ba ina ma zo wani haku kudin sakamako ne nan kawai bayan makanin bai yin makanin bai din ta tanawushi a ta lahira za ku ce mun yi imani ai kaza kaza ai mun gane kaza kaza ai mun kaza ina wannan muhawar daga wanda baki an ku kyale kawai wa kaza faru bihi a ga tun daga duniya su riga sun kafirta kafirta ya riga ya tabbata hausa kenan ka guka gogawa babanka shi ma ya dalam bahasa Arab. Kemudian ayo bu. Hmm? Eh? Oh, so. Wa fi hadhihi al-ayah aw anna ayah al-karimah su'alu ma'ruf. Apa yang ini tak banyak sadan ni? Masa anak tadi. Kau baru berani atau baru kau tambah ba fa so ake yi tambayar ba akwai wani tambaya bayyana ne ana ta muhawara a kan wa huwa an yi kala ma waje hausa bitil jambi ya rabbar ji'uni kawo jambi ko ina ya hmm? ina son ne a kori bacci Hmm? ban da marasa masu bacci nake so su karanto ta malam umar ina take baka shirya ba wa ina haya tambayin malai bari malai bari ina haya dubu bayan ya yi inda muka taso a sharhin a da ake take ba cewar mai hatta idan ja a hada maut qala hmm? oni tare da kai ina ko tare da kai ya wali ne saboda a shirin nan sai wani labakunan zai ɗauki bibiyar sai ta karantawa ka ji kowa na haka zan mu laika ko da mu ga littafi a gaban babba ka karantawa nan ma za ka sha ba in ko ban haka ma ka can baya kamar masu gane za su zauna kusa-kusa wanda in an yi karatun zai musu amfani kai ko an yi ba zai ma amfani ba tun da ba za ka iya ɗorawa ba don ba ka san me ake a kansu ba wannan irji'uni ya irji uni ba shi mu ne رب ارجعون هو هو أن يقال ما وجهه سيدة الجنة ارجعوني في قوله رب ارجعوني ولم يقل رب ارجعني بالإفراد بشي هكذا وقد أوضعنا الجواب يا وانا أيوه، من يباني ستصدري iyo ba zai faɗa mana ba yanzu kenan yake ya riga zama wannan magana ka je kai ta ولم يقل رب ارجعني وقد أوضحنا الجواب على أنا هذا في كتابنا هيا عشيب أي شباب الحمد لله لا يأتي أنا من تكير سورة إسرائي وأتن تكير سورة الرعد وأتن تكير سورة كراجي دوبون بولي Terus saya angkong apa itu? Ah, ah, alita دفع الإيهام اضطرابي عن آيات الكتاب تودى تبتاد وراء بقى آيوين القرآن وين أكوي وين دقوي تبقى قوسي يدوبا daya kado wato yau wani haka gaskiya kado wannan duk labari da ke ba da yana nan cikin nan tafi malamar ya duba mayan nan wurin shi ne abin nan muhammadu sani abokin yusufu ok ne amma ya kuke ce masa ina ki na yau eh? ɗan baya ya bai zo da lubar to shi ne mai gwada ce ta ai da kallitafin gauri ta ba shi ne dai nake da kusan ai gashi ina jina ka duba ka taba dubawa wanda ya taba ya ta magana kai jini su nake kaman gudun kusa da su eh? can wara uku wajen su rari su ta ce haka kai ya kamata a ce littafi yau yanzu muna da jirgi nawa eh? na biyar na biyar naku ne goma ne ko mu masu bakwai na hudu yawwa mana jafi na hudu ko ba ku ba yan goma ne ba ina asali <laughs> ina asali babban wanda aka yi shi tamkar rubutun sha a mu da sakin layi ba ruwanmu da wurin tsayawa ba mu mun san wurin tsayawa mun san inda sakin layi yake sai an nuna maku ina ai eh, wannan ya fi tun da an haɗe wuri guda ɗaya wannan na yan koyo shi ne a a gutsare don ku gani a don ku gani amma dai an taimaka to shi kenan yace to shi wanzu yanzu littafin ba ba shi ba dafo ihamil a an kita bi wa bayyana mun yi bayani filla filla annahu an hu min salasati shi. bari dan ban taro mana sai kana son kasar kai wanka yi wanki to sai ka koma littafi amma nan dai ga guda uku a awwal هو أظهرها الحمسة دي نفر كوشي في قوة النفس واتيلي نوكو كاغا دا ما جي أظهرها وأن سيقة الجمع في قوله سيقة الجمع أفعل الله تبارك وتعالى أن الجمع في قوله ارجعوني بتعظيم المخاطر نجرم ما وندع كي بغنمي komai daddare girmamawa ne ya firgita komai daddare wa zalika nadimu as-sa'ilu raja wannan shi na mai nadama mai neman adawu yuzhiru fi zalika lokaci yana bayani a wannan lokacin azimahu rabbahu wa Naziru zalika dan uwan wannan min kalamil arabi kolo sha'ir akwai mai magana ya ce mai waka hassan ibn sabit ko gairihi ala farhamuni ya ilaha muhammadin fa illam akun ahalan anta lahu ahalu sai akwai fara kisa ku tausaya min ku tausaya min cin kaina ya mahalicin ya abin bautar Muhammadu ku tausaya min ai ka ga Allah guda ɗaya ne amma ce ku tausaya min ku jin kaina abin bautawa Muhammadu fa in lam akun halan idan ma ban cancanci a rangwanta min ba ai fa anta ahlu fa lahu ahlu an ka cancanci ka yafe da wanda yi laifi da wanda bai laifi ba kai Allah kai kafa kowa cancanta Eh? Baki ya yi yawwa, baki ya yi. Kamu kuwa da a da a ce Hausa ne, mu dama wannan mun fara da shi. Muna da yankin ƙabilu da dama ko mutum suke girmamawa sai suke mana sannan ku ina kwanan ku tafiya kalau da dajiya. Eh? Ko mutum ɗaga kai mutum da ya yi. Hmm? wanda ita ne zai iya fasara wanda bai sai zai kafa kasu cewa ko hmm? haka wa qaulul akhar ka ga wata mata warkar wancan magana ne? na da hayayi kike cewa ainihin Allah kuma shi ne wa in shi ka eh, wa qaulul wa qaulul akhar shi kuma ya khatibu ma sai kasan sai an adabin وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاء نقاء ولا بردا طيب ina jin kira shi ne wancan ne asali majanunu da kaila nan da ne kama da maganganun shi in kika da dama haramtun da sa'a zan haramta wa kaina mata gaba ɗaya siwa komo su nawa ne kagan ya za ce siwa ki hmm? amma siwa komo girma mata ya wuce iyaka to ka nan mu kuma abin da muke nema ba magana soyayya shi ba muke nema a'a mu luga ta biyo da mutu gidan shi in muka samu abin da muke nema eh ana faɗa wa mutum ɗaya eh, ko wani shi ke lam a ta'am na ƙa'an in kin ga dama ba zan tantana sanyi ba ruwa ba zan sha ruwa ba ya wuce iyaka ba in kuma kika ga dama ma in kina so ba zan daɗa yin ba. sai abin da kika ce wannan kaho kalma'ul jaridu shi kenan yanzu sai kuma yi shaida wannan a cikin larabci ku dinga yawan na ka je wajen alim ya mafi kalmar ta da wajen karantawa hal in daga nukaku nukaku wannan ba washe ne za a ce ya karanta karanta abin da mai yake ta suna um, wasai hmm? hmm? wanda zai karta igal da zai karta su da masu asalin yaren suna da ko to sai dai kuma kula da shi karanta ina da ko suna da ko sun fi kuma kawo daga nan kama ka kai kasan yarabawa yan kawo sun iya kira shi na ko ko amma ba shi yin yadda yin kasa ke zake nuka nuka ka ne yake da shi shi nuka to kai karshen sai kare ahu nuka ahu kodin bai karantuwa sai dai wanda ka ga ya iya karantawa ya horar da kansa ne ba yanzu ya ji shi ba amma haka yanzu a sai shi a ce ce ka ba zai iya ba ba ce kai kai tarzihi da shi kai guda ashirin baka bata ba kai kare mai ya yi tsakana magana ne kawai can on za ka irin wannan ka je ka yi shi kai kaɗai ai ko wata rana za ta ɓace ko ka tafi ka sa wani za ka na son ka kure nan akwai ta na nafurar kashi masu ga balaga to amma su an ko alma'ul bari ta ya wuce iyaka zai mata azumi du'an nau'u وقيل ضد العربي أما أنت كيش يا مصطفى والأول أظهر أجانا في السادة كده أجا أن السادة جمعي موصن دليل جمعي الوجه الثاني قوله ربي ليس رب ارجعوني رب استغاثة أي نعم أجدين ليس أي يا رب kaga neman agaji yake ah, ko yace ga sun bi ƙauluhu qawluhu irji'uni hisabun bil mala'ika ai mala'iku yake magana har kan maganan ba ta shiga Allah ba mala'iku yake ga yawa ويستأنس لهذا الوجه za a iya samun kawar da damuwa daga wannan fiskan kore shakka kore ainihin saƙe-saƙe da hadar wajen bima zakarahu ibn jarir عن ابن جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا عاين المؤمن الملائكة دم مني بملائكة وممنا عائشة ما تقاوى kalu ainihin sai su ce nuke oka kira darin duniya za mu mai da kai gidan duniya inda za ka ga kamar mabiyanci ainihin yan ma'aikata ma'aikata na na saudiya za ka je zai nufafiruka nufafiruka ana za mu bayar da kai za mu kora ka gida a gani abin da za ka kai kenan ba za ka shiga ba nufafiruka sau da haka nan in yi ga mala'iku mala'iku so ga ganshi za su ce masa ainihin eh, nurje oka ila dari duniya ko ya kolo ila darin hukumi, wal azan dan za ku mai da ni gidan siya ke nan gidan damuwa gidan bakin ciki ka kwallafa ranka kaza ba hanya gashi abun da ka samu ma ya wasu kana tattalo shi kana tattalo shi to gashi don ka tsoka kuma buga tsiya kudin nan in ka riga ka same su ka riga ka tsofa aiki da ka ka tara da su da duwatsun can ba su da bambanci in aka da za zo yi maka so gida ce kai da Allah ku kashi fa yaqulu bal qaddimuni ila Allah kuma ya tattali zuwa ga Allah sirji'un kenan kanan za a ɗan kawar da damuwa amma dai na farko ya fi daɗi wa ammal kafiru fa yaquluna lahu to ce ma duti uka fa yaqulu rabbi irji'uni kaga shi kila anan ma bai ma san mala'iku ne ba tsammani ke Allah ne su ne allolin saboda kaga kowa duniya saba da kwamiti na kuma yana jin tsoron jama'a da za su faru za ka na yana tsammanin yan kwamitin Allah ne alwajen salisu huwa kulul mazini رحمه الله إنه جمع الضمير يا هذا جمع الوسيلة سنة ليدل على التكرار ودايت ارجعوني جمعيني ارجعوني ارجعوني ارجعوني نو هكا انا ارجعني كي ارجعني ارجعني ارجعني تو تالي وانا ارجعني ارجعوني كما يدودني تيوا انا كيف هاتي كما يدودني جي ما ظنيكو يوا ليدل على التكرار كأنه قال رب ارجعني رب ارجعني ارجعني ولا يخفى بعد هذا القول سيدي nisan wannan maganan daga gaskiya ba koye shi ba Wani ilmu inda Allah wa qawluhu ta'ala fi hadhihi al-aya kaga wace magana shi anan ta ƙari. daga inda kace wa fi hadhihi aya al-karima su'alun haddaka shi amsar ta zo ayan an gama karanta ta yanzu abubuwan da ke cikin aya don in ka koyi irin wa'annan irin wa'annan ayar da za ta zo sai kai mata kaddare kaddare ka duba yaya aka yi ba yaya aka yi ba ko tambaya za ka yi za ka yi tambaya ne ba amma za ga mutum kullum ina zaune a wurin karatu amma in yi maka tambaya kare ma ba zai ce tambaya abin da ake yi da abin da zai kwaɓo maka daban har in ya tashi tambaya ba irin wannan tambayar ka dubi kalma mai ma'ana ka tambaya aka akai kaza don gane ba shi kenan amma ko ba za ka koma kace ƙara bayani da san bayanin da kake nema sai ka yi magana a kalba kaza ne a'a ma'ana kaza ne ne ina ganin kaza ina ganin kaza kaga daga nan sai ya dauka ai maka bayanin da yake cancanta amma kace min ƙara bayani da abin da kake nufi kai kuma ba kafin ya zo daga bakin ka sai dai in yi ta bayani in ta bayani ka tsinta a banza ba ka shirya ba ba ka gane ba ban gane ba to ko da abu ne ni ina ne kai kai ka ba ai mutum kan yi tunani zan kuskure sai a gyara ma ko kai tunanin ka zama hakan sai dai in wani misalin irin irin tambaya nan na masu tambaya Allah sarki ne tambaya in ka san abin da za ka tambaya ba ka san amsan da za a baka ba zai daga motsinka muke tambaya mai karafe san mu sharri ka kulla Moti in kai moti zai gano wannan sharri ka kulla sun ne yake tambaya kila mace ne za ta tambaya assalamu alaikum ala Na da tambaya ce masha Allah ne hukuncin ziyara a musulunci ko a ziyara suna ne ziyara suna ta kusa ta zama wajibi ka ɗauko wannan hadisi ka dafa ka ɗauko wancan makara ka dafa ka ɗauko wannan tsaya ka dafa ba ta ɗauke wa arama ko ai wannan ziyara kusan ta kusa ta zama wajibi wai wanda yake ba ziyara ma ya ta? sai sai to ka tara bayani da ke an gane ba da bayani sai a a ki fito fili ki ce min mijinki ne ya hana ki zuwa anguwa ko ka tsara in akwai wasu kawai ke eh, wasu ka zuba su da kyau saboda haka nan don ta san ga ke dan zaune a nan ko ya gane in bai gane ba nan je gida ce to ya kaji karatu yau ke na ce an yi karatu masha Allah ce to kaga kai kana ciki kaga na ce zan je wuri kaza in je in wasu tariya ka hana ni na ce in je wuri kaza ka hana ni wai kai tukuna wannan irin addini kake yi wannan kai sa'a mai kirki ce ba amma in ba haka ba sai ta koma gefe can su haɗu kai mijinta wani addini yake da ba musulunci ba to haba wala kafin ka je ka wuri an jejjefa shi sau da yawa ya ji ciwo ya ji ciwo ko ko mutum ice maka to da ta an mana wannan tambayoyin to amma dai da kamar zan faɗi amma bari mu faɗi dai me ya hukuncin hana sallah musulmi ya hana sallah jiji dai ka san wurin aiki musulmi ne shugaban wurin amma ya hana sallah haba ka fafakwata nan ka fafakwata nan ka fafakwata nan ka haɗa ka jinya masa sai ce ma da ɗabayani sai shi ashe da abokin ka yi ne. su mutanen da masu cewa an hana sallah mu'uzamin su mutum ne za ka gasu su suke ɓata musulunci an ce za a je a yi sallah misalin a ce an ba da minti talatin za a fita daya saura kwata za a dawo daya da kwata na ga talatin kenan tunda za a yi komai shafshaf to in ya tashi zai zauna yi ta gaisuwa yi ta dararan ba shi ne ba zai tashi alwala ba zai karfe ɗaya da wani abu idan ya zo kuma ya sallan ya zauna daga nan sai iya harce zai roƙi Allah ya haka ya Allah kaza kaza ya Allah kaza kaza ya Allah kaza shi ne ba za ka gan shi a turin aiki ba sai wajen tsaye da rai daga nan an ce gobe masa kaza kaza ya za ka yi da wannan in an tashi ake to to gaba ɗaya tun da abin ka yana an hana ma kusa tun da tabbata ba sallah suke zuwa ba ba Allah ku ci rufe da wannan aikin mutum ne ainihin yana son ga abin da shi da za a yi an fi da maganin Allah zuwa ga mun ce salatu ya yi Allah ashe kuwa idan kana da alwala ka kiyaye alwala daga nan sai cikin masallaci za ka yi na ka. a zo a kan bara sallah ranar Ta wannan takanan hanya to amma idan ba ka sani ba sai ai ka haɗa ka faɗa da mutane kuma ta kuma zama a zo bayan yi maka wannan tambayar sai da ya sami ka wane ne fa wane na same shi ka gaya masa bayan wannan faɗin da ka yi ya ka same shi ka faɗa masa shiga da kone sababbin sababbin sababbi a hanya ha kashi nan kana gani ya yi su kuna kai ya kake ba san kiri yadda yake ba faɗa ne ba da man ba ka amsa sai na san yadda kake da zan ba baka amsa a na ban san yadda kake ba ban san yadda ke ba in kana son kaga abin da zai zama wannan kashi ba a kira shi kan ce ka hanga sallah zai baka labarin sai to kai ne mu. ba ma mugu ba tukuna da za a masa ya ce kai ne tsinan ne ta da zaune tsaye mai san a kafirta ‘yan uwansa musulmai hai mutum mugu ne shi ta an halice shi da mugunta ina ba cikin jama'a amma wajen za ka shi wannan mugunta na rishi Allah ka fitar da mu daga duk wani hadari angga masih nama na ku la ya kafa buɗu hadal ƙauli ce kama tura wal ilmu inda Allah wa qawluhu ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima la'alli a'malu salihan fi ma tarak ci gaba ne الظاهر أن لعل فيه للتعليل دون تعليلي ai irji'uni li ajali an a'mala salihah Allah mai ishe ni kuma ishe ni don in aikata aiki na gari a baya ban yi ba kuma yanzu na gari wakila ai yi alitaraji mai yiwuwa wata wako li'annahu gairu zai Kun bai da tabbar in ya dawo din tun da ya sha faɗi ya kaso rewa, ya sha faɗi zai kamu da rashin lafiya in tafiya ta yi tafiya ta ga ina wuce ya kuma da dangi ina shiga haɗari yana fita daga ce sai sake koma gidan jiya ƙarya za a same shi da ita hankalinsa ya tashi tabbas ta bayyana kai kace kaza aure kaza kai wuri aure kaza ko mutanen wani bawan Allah da ya tashi ce ce aka kama shi an kama shi ya ɗauke kwali ya ƙwaya wuri kaza kasa sami shi aka ce ka ɗauki kwali ka yi kaza ka yi kaza mu je a ɗauko shi aka ɗauko shi wa ya kawo shi a'a ba ka ce ga ka ce mu zo an ɗauka ya fashe da kuka wallahi ya ce amana wallahi ya ce amana shi yanzu duk abin da aka yi masa dinnan ya zai yi in yanka amana kai shi ɗan ya zuga shi yi kuka ci kuka ci kuka da suke a ba sai saki ba ai malam kai ne baka lura mutanen da kake kallo a kullun haka suke ka ji samu ta ka same shi a wata kwana ta kuskure shi kana ne kuma da indan yi in ka ji ta ji ta ji kuka irin wannan aran gama kai abin da baka da shi baka da kyawaran amma ilai gobe sai ya sake tafka ran da ita wani matsari zai je maka ta daɗo sai ya sake buka ka wani matsari sai dai kawai ta wancan ayan aka ce in za ka yi abu ka sallama wa Allah sai ka ga Allah ya sake tona ma shi ne kare jazu ne ko da haka nan daraji jazu bai da tabbas shi karan kabba ya san kabba ta yi yana shakar kansa annahu idza rubta lid dunya idan an mai da shi duniyar nan amila salihan wal awwalu azharu ma na farkon shi yafi cewar da zai yi in gyara salihu yashmalu jami'al a'mali ana aka ce amalu salihu yi abu don Allah sannan yinsa irin yadda annabi bayani ya tara kowane aiki jami'ar amali yana shahada sai ne ka ɗauka daga shaida wannan guda biyu aikin da masha Allah tauhidi na ciki a amalul qulubi gaba ɗaya suna ciki a amalul jawarihi na ciki in an kafa su kashi biyu kawai a huta amalul qulubi gaba ɗaya suna cikin nan amalul jawarihi yana daga cikin salihai illa kawai wata gaba ita mai wahala a ce yau mutum ya bu saboda Allah yana da wahala ba wahalan ma yi ba ganewar ni ne akwai mai zuwa makaranta don cin buwan da ni a yau amma a zamanin annabi sahabbai ba wanda ya musulunci a kan za a yi masa wani abu illa ma akwai abin da yake fara aljanna in ta cire aljanna shi bai shiga musulunci da wani abu sauri annabi ga musu haka tun tafafi amma bai yi ba saboda in na daɗa a banewa da shekara na ba har yanzu ba kula da ni ba tukuna kai yau sai ka zo haka baka kaza haka baka rani ba bani ba ka san wannan ba dan Allah ke jinka ba kadan ke duka ba wanda i musulunta da niyyar za a yi masa wani abu kamar yanzu za a wasu ina za karatu don manufa In ma aure wa ma abun duniya wa ma a yi masa hanya wa in ma a yi masa kamar saboda ake zuwa makarantar so hausan da ka daɗe a tasha ba ka samu motar hawa ba ba hausan da ne nan yanzu an daina yadda kila kuma na taɓawa da ka yi ta zama nan ba mota mu uzani za ka iske ana zuwa makaranta da wata manufa ba don ka samu yadda Allah ba ka dubi 'yan madina lokacin da suka baya wa manzon Allah aka ce ka ɗebi sharuɗan ubangijinka wanda za mu yi masa hankali wurin mu ya ce kaza kaza kaza ya ce sabon jina Allah na kafa ya ce za ku yi min kaza za ku yi min kaza za ku yi min kaza za ku sai duk wannan za mu yi to mu kuma an muka cika wannan ne za a yi mana aka ce kuna da aljanna suka ce an wata su ba su zo wajen in ka dawo wurin su tafiya za a samu su ba in aka ci nasara mu ma za a tura mu taro da ka mu ma za a tura mu mu dinga zuwa mu tattaro jiriya mu ma in an yi kaza za a ba mu kaza mu za mu rike kaza mu za mu rike kaza ba wanda ya musulunci da wannan yan madina suka ce su kawai a za a ba su aljanna kuma annabi musu sun sai da tabbatar musu da wannan an daddafo shi ne zo kan mimbar ya zauna ya ɗaure kansa tam saboda ciwo da yan madina za ku ga bambanci kada ku damu ina da alkawari da ku za ku gan shi a tafke in mun hudu a yanzu duniya ba ta ku ba ce ba ya tara jama'a yake masa to yan madina kawai da zake to ka kura masu alƙawalin da suka min sun cika yanzu ni ne rage yin cika masu sau da kanan wanda yake gaba da aiki yanzu ku lallabe shi a wanda yake ba zai bai koma gida ya zama su alƙawalin da suka yi sun cika ni suka ce za su kare kuma sun kare ni shekara kaza na isar da sako duniya har aljanu na kai musu sako الجنون هني سورة الرحمن قالوا هي إلي وإذ صرفنا الجنون صوت واجبي أكم yanzu abin da rage kawai yanzu yashi yanzu zan tafi su wa'ina a basu sun isa ai ka zai sa khalid da suka je yankin rijjar da aka gama da su da laiha aka ce za a shiga masu kace wa shi kenan duka fita ko koma gida annabi ya cika mutum ko komai da ko koma gida ko wani, don dan madina ce dole ba muhajiri da sauran mutane duk kai haka suka koyi shugaban su yake tako suka bi shi sai kenan Khalid da hada wayannan bai ce musu ko kai dai ba bai ce musu sun da suna rike da mutanen shugaban su ba su da burin wani abu in ban ba da haka ba shugaba na ɗora su suna son in ka gama namu za mu fa ba naka ba akwai discipline shi kenan daga nan ne suka koma aka fara tafiya sai suka to suka ce a gaya mata shi aka kulo da kame da gudu an ce sun ce ka tsaya su ma za su shi kenan ce to suka da suka ce ba komai a tafi waye ba waye ba to wanda yake da manufa ai ka san ba da ma tabbas da irin wannan shi ba ainihin abin ya ka bai kawo shi ko gani a mutum na mutu abu ya Kuma ma ko ana yi saboda Allah ba saboda shi ake ba addini ake ba kalli makarantar sai da ana maka kirari a afirka ta yamma ba kamanta ga nan a tudun madama tudun madama sun kita duk shugaban makaranta sai da muka yi magana mutum na ne gudu dai ba mu shiri sosai amma dai in muka zauna da ni da shi muka yi magana mai yawa ce wallahi in da ba ta ci a raje ne ba ni wanda na cire ƴaƴan na kai sosan faransa wanda mun yi da shi haka saboda lalacewa da ta yi idai ko ayi mai makarantar na mutu a samu sannan duk wanda suke kewaye da shi inan nan Allah ya sauka ne kace musu mace amana kace musu menene kace musu menene to kowa zamanin sa ana samu ta yanzu sun da babu a tafiyar mu mu ba kadangaru ne ba na ka tafi duk abin da aka ce za a shi saboda kuɗi ba zai kai labari ba sai an sai ya ganar da mu eh, in kuma ba haka ba mu ma mu faɗa inda zan kaba faɗa mu ma mu jira mu faɗa inda zan suka faɗa mu rushe kamar yadda kowa ya rushe da dai zukatan da ake zaune da su ba zukata ne na yi aiki ba zukata ne mu kani mutanen su kasa ne kaza kowa yana da shara in kaza ya auku to ni fa kaza ne in ku ba haka ba sai wace ba yi eh har tin tin suke da su <laughs> wallahi malam har tin wani ya kwanta da shi lafiya ta an fara miki an fara miki ne ka ji a zauna nan ka ji a zauna ne. Allah hmm? Wa وابن سابق eh to me bambanci da da nake ta ilmu salih amalu amalan salihan Kina wannan nake magana akai Kina wannan duk kun bane akan amalan salihan nake magana ba magana da nake me amalu salihu me salihu ai ina magana kafin aje kan kofin hannun ai ba karanta na shi bayani nake ni amalan salihan eh wannan da na gaya maka ne na faɗi ya laka don jefa shi a wajen wata kwana mai girma yanzu ya zo to ko za ka shiga wata kwana kuwa amma kana da wani abu a zuciyarka daban ina maka magana ne akwai mai zuwa makaranta don manufa kaga wannan ba amalinsa ba salihu ne to wanda yake aiki amalu salihu shine wanda ake don neman yadda Allah an ka maka kissa an harawa sannan aikin kuma yi shirin yadda manzo Allah ce ba ka fassara amalin Salihu ka kike kyawun aiki kawai ka ba wasu nan shi take bayani sai ni ba ma ina maganan karantawa ba kofi kofi nake magana ba ina maka bayanin as-salihu ne ka gane ku kamar misali ne idan misalin magana ta isa mutum in ana cikin magana zai ce a ci gaba ha ka san ba ina haka ne da ka ce a ci gaba ɗaure ta maka kauta inda fara magana ne na tafi da shi in ka gaji da jin tabbata ba zan tsaya ba sai iya abin da ke cikin zuciya ta alhari yanzu zai ina ganin amazon salon da abin da yake magana za ga ina buga muku misalai ne sahabban manzon Allah babu wanda idi annabi a matsayin za a yi masa wani abu duniya kawai yayi ne ina neman sakamakon Allah aiki cikin nan duk Allah yake nema biya shi sannan kuma ina so ya yi shi irin yadda annabi bayaninsa daidai kyawansa mustafa wannan shine musulmi shine amalin shi ne an ji ai ma magana tuntun na ba fara su da abin da ai irji'uni li li adali an amala da an amala salihan daga amalin salih wasu suka ce a'a ina faran kila zan yi aiki mai nagari domin na sha shiga hatsari na tuba sai na warke in na tuba kan gana kuma gidan jiya to wannan din makarshen ta idan hatsari ta nemi bi annahu idza rudda lid dunya amila salihan wal awwal akda azhar wal amalu salihu aiki na gari shi ne wannan wanda na ce ya shimalu jami al'amali ni da hada sai na ana ah, kaunan kawai abun da ya rage ban kawo ba hajji na san inda na tsaya yi wal hajji alladhi kana farra farrata fihi da hajjin da ya saka shi bai yi ba da salawa da halloli ina yin sallolinsa shan ruwan tsuntsaye ba zai zo masallaci ba sai yadda ya ga dama wani zakata haka zakan wani hawa zalika ilmu inda Allah ta'ala wa qawluhu tan inda Allah ce kalla kalimatu bajal kai bari wannan maganar sai na nema a mai da shi da zai gyara zai yi kaza zai yi kaza saboda ya gyara ko yana faran zai gyara saboda ya gyara an kaɗe ya bi ainihin kalimata zajarai wahiya da latun la annan raja asa wannan yana nuna mana dawo wannan da yake ne allati talabaha la yu'taha kama huwa wadih nan aka tsaya wanda ya tattale kudin aikin hajji eh? Eh, sannan kuma sai yadda ya tafi ba saboda kasu lalace ko ko kuma suka lalace ina ma zaune ai sun farko bayaniya ba sai dai in jahilci ne same shi ai babu wani abu farilla in za ka fara fara faran ka kai farilla wanda zai kai ka idan ka samu kuɗin zuwa aikin hajji duk da kowane irin abu ya kau dan akwai mutane da suke cewa ga kuɗin hajji ga gida to kai gida kuma sannan ka je hajji wannan ya hauka ne a lahira za a tambaye ka kana da gida mu dai labari bai zo mana ba in kana da kayan gida ko baka gida ba in baka gida ba ga azabaka in ka gida ga azabaka amma aikin hajji za a tambaye ka za a yi maka azaba a kan ba don ka illa ne in ka samu dama ba ka ba magana idan wani zai mutu ka tafi aikin hajji ko ya mutu ka tafi abun kare na hannun Allah ba gama ba ma hajjin wajibi ba yar hatimul asam hatimul asam mai ce bana zan je aikin hajji mutanen gida suka ce a ah, ah, ah, to yanzu ka gani gidan nan babu kaza gidan nan babu kaza gidan nan babu kaza eh, yan sakara mata ta yi ta ce babu tafi abin ka ba kai kake ciyar da mu ba Allah ke ciyar da mu to dama baban yaya sai da karama yarinya ta ce kaza kawai ta kaza ta babu aka kwana ba shi aka kwana ba sha babu kaza babu kaza aka taso yarinya ga kinan kin je surutu yarki kin je kin sa a ainihin ya tafi ko ga ɗaya ma ɗanɗana kan mu ɗanɗana da mu da ke sai shuru ka dinga kuka ana nan ran nan sai sarki ya fito da ikon Allah san Allah shi yau sarkin sarki gwamna ne ko sarkin musulmi ke nan sai ya zo ya ce ah bai wannan gidan waye ne aka sai gidan hatimul asamu sai ku tsaye wannan ruwa ko wannan ruwa su ba mu ruwa mu sha aka ja ka nemo dan abu mai kyau iyakacin wanda za ya samu gina aka ɗako aka ba sarki ya sha ya sha mutane suka sha ita kai haji hajji in ce hajji da mazan ji ice ciro kwaji hansa da kina a ciki yawai ya wulwula jefa cikin gidan ice kuwa ma iya haka duk wanda ke tare da ni tsakanin sa da Allah shi mai haka kuma ciro abun da ɗinsa ya wulwula da farko ba su gan ba ba su roƙe shi ba mana sai ga gida na mace ta kuɗi amana aka duba aka ga kuɗi malam dinarori dinarori guzurin harki, da guzurin fadawa sarki zai tafi a aika ga in ko gwamna ne akwai kwamishinoni akwai daraktoci akwai wasu manajojin a ciki akwai jami'an tsaro a ciki kowa shirya kuɗin sai ba gaba ɗayansu fasar wa'adi shi kenan aka duba kowa murna kai amma manfa wance ke, bai wa Allah ce ita kuma ranar mata iya bacci ta kwana kuka ta kwana kuka ce ke mashkuriya ce in an rafa kina menene ya shi an samu wa kuma sannan kina ga ce abinda nake tuna yau dan adam ya rage mu haka ya da Allah ya dada mu dan adam ne fa ku duba kawai ya yadda da mu Allah ya turo shi yau mun zama a attajiran da ba a tsammani ba man ya dawo da mu Allah to me ya tsammanin ku da Allah ya yarda da mu tunanin mu ai za ku ga tunanin mu yanzu Allah Allah dai sai sai sha wasu daga cikin yara masu wanka can zuciya ya ce wai kuma musulmai ne kai in ma musulmai ne mu tabbatar munafukai ne ba ce ka samu kudin zuwa aikin haji kana zuwa kana jiran karbu na mai lalace ka zauna a fili shaɗan ne to yanzu ku tako mana من حاجة إن شاء